kamar yadda kuke kallon wannan bidiyon mun yi tattaki ne zuwa ɗaurin auren abubakar bashir mai shadda inda za ku kalli wannan bidiyon har ƙarshe yadda ɗaurin auren gabaki ɗaya ya wakana inda za ku ga jaruman kanewa da yawa waɗanda suka halarci wannan guri su sarki alunuhu su nura m inuwa wato su abale su yakubu muhammad su rabi'u daushe da kuma rikada wato baba ɗan audu da Umar M Sharif da dai sauran manya-manyan jaruman Kano da suke wannan guri inda in dai kun kalli wannan bidiyon har ƙarshe du za ku su a cikin wannan bidiyo. kar ku manta ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa ku ci gaba da kallo har karshe domin ku nishadantu da wannan bidiyo na daurin auren abubakar bashir mai shadda inda miliyoyin mutane suka tara a wannan Thank you. Thank you.

samun wannan mota gaskiya dai da ya ka da ma ba ina abin ga Arike Arju!

kuna ina godiya muna godiya sumar awalin

Daddy. Ah. Hey. Bayan da ka koma, bayan da baba garin kamar hamsin sai ka أو إلى أمه قلبه إن ربنا إن ربنا shayi yana ta da kuda biyo ta nan biyo ta nan da kai.

Ya haka, ya haka. Haka alkalaka. Duk Najeriya tana hada wa akwai na Fasero. Abubuwa

Allah ga ka fara dauka dauka dauka dauka yanzu ga ga canji kan su da da Allah kai Allah ya Nada de vida. za mu tafi muna jiran ka ba su hana wani mu zai ina ina yazi Thank you. Tira, ué!

على دي على دي Thank you.

Haji Tsarewa za za mu tsare da za a tsare. akwai Za ne ta nan ko kuwa wuta nan. wuta nan. wannan is special Thank you.

shi ma an in an shi ba laifi bane abbas tantance tantance ba ba ya

dan tarba kuma na na kuma ta mana dan maza dan gyara dan gyara dan bi zo kauci gyara zo mana zo mana dan Allah Eh nas. Eh ah. Ya wannan abba. Jezi. Jezi. Abba. Jezi. na jezi ne jezi ga Allah ya Allah jezi kan mutum ya ce mu ban gyara wai wannan yake tuno ya kokare